kun gane abin da nake nufi kuma ya yi irin wa'annan ba su da iyaka a cikin wannan dan jawabin zan kawo su wa'annan allah yadda daga ciki ya ce wai adam baƙo ne a cikin wannan duniyar burgo shi haka yi yanzu duk masu bani labarin kwamashiyar ba sai suka ta a za su gashi ba abin da ya kamata su bani labari ba kenan yana magana ne akan cewa dukkan mu baki ne babu wani dan kasa babu wani kaza sai ce adam ma bako ne a wannan duniyar an wurgo shi ne <laughs> na? eh na sani na sani na sani na sani haka ne kila ya ga Allah ta'ala ce ihbutu ba'dukum li ba'din adu saboda haka hubut din bai sani ba geography ne ko wujudi sannan a wace marhala daga cikin marahil din samuwan mutum ne Allah ya faɗi wannan da gaske mutum bako ne a wannan duniyar ina tambayan ku da gaske mutum bako ne a wannan duniyar bai ji ba inda Allah ta'ala yake cewa min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa min ha nukhrijukum tara bai ji ba bai ji ba Allah ta'ala yana cewa inni khaliqum basharan min tin bai ji ba Allah ta'ala yana ce batakun min al me nabatan batakun ya tsirar da ku asalin mu tsiro ne nan mu ba ba shi tafsiri ne ke ba na wurin me ma ne bat? ya karanta basi da bawa Allah ɗalibi malami malam mustapha abdurrahim ya yi inda yake naƙalto a sayyid kamal haidari inda yake cewa ɗan adam arzi ne turabi bashari cewa sai da aka yi wannan annafhal ilahiyya sannan ya cancance zuba khalifa مع الله سبحانه وتعالى ونفخت فيه من روحي إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا ورغوش أكي ورقو متن آدم كيل عبد بشر يكي نفيكو wurgo shi aka yi sai kawai ya duro ƙasa daga ina aka wurgo shi kuma haka ya keto da wannan jikin nashi duk zai iya ɗaukar waɗancan wuraren in geography ne in hubut geography ne to wannan jikin yanzu ya yi su'ud geography magani mana in zai iya ya san ma'anan hubut da inzal da nuzul a wurin Allah daga ina ne nuzul din daga ina ne hubut din daga wata duniya ce ba wannan duniyar ba duniyar duniyar arwah duniyar ashbah duniyar zar a cikin ruwayoyi wayannan intikalat ne wujudiyya ba badiyya geografiya ba wujudiyya ma'nawiyya عن القرآن ماذا يعلم الشيخ कुंजी मेहनत جي يا एक عربي ميجي العرب جي جي ماذا يعلم الشيخ عن القرآن mun karanta alalama taba-taba'i Allah Allah ka taimake ni gani kun karanta alalama kun ji abin da ya ce ahsant